a ci gaba da tattaunawar da muke yi a kan shawarwari da jan hankali ga shugabanni in allah yadda za mu kammala abubuwan da muka ɗauko da fatan cewa za su yi mana taimako ga al'ummarmu da rayuwarmu duniya da lahira allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya a cikin al'ummarmu allah ya ba mu shugabanni da mahukunta masu hangen nesa ya ba mu matasa maza da mata masu biyayya masu sauƙin kai masu aiki da da abin da suka ga shugabanninsu masu albarka suna yi muna cewa ya kamata duk abin da yake da alaka da shugabanci da jagoranci kada ya kasance kullum dattijai mutane manya su ne a gaba ya kamata duk abin da za a yi da ake buƙatar ya ci nasara a dinga sirkawa a dinga jawo matasa ana sa su a ciki kada a dinga ce musu su ne manyan gobe kuma kullum abin da ake yi ba a saka su a ciki a ɗauke su yanzu a yi alaƙa da su yanzu a koya musu abubuwan da ake so idan gobe ta yi su yi shi da kyau ba kullum a dinga cewa yara su ne manyan gobe kuma matasa su ne shugabannin gobe sannan kuma idan ka zo mulki kaga cewa duk abin da yake da alaka da shugabancin al'umma kaga cewa duk mutane ne dattijai tsofaffi wannan bai dace ba al'umma mai tsari wadda take da um, takdi take da strategy na rayuwa kullum tana tafiya da matasanta ne idan mai aikata aikin alheri ne to da matasanta za su yi shugabanci mai albarka idan shugabanni mahukunta masu magudi ne masu cuwa-cuwa ne masu danniya ne to kar ma a raba ɗaya biyu matasanta da za su shugabance su su ma wannan shi za su yi gado saboda haka wajibi ne a dinga tafiya da matasa akan turba ta albarka turba ta gaskiya da riƙon amana abu na gaba sai shugabancin mahukunta tun daga kan mai unguwa dagaci hakimi shugaban ƙaramar hukuma gavna da shi da makarrabansa a tabbatar da cewa shugabanci da hukunci yana samun jagora ta gaskiya da riƙon amana gaskiya da riƙon amana al'umma masu shugabanci masu hukunci ya kasance suna da gaskiya suna da riƙon amana duk inda aka samu hukunci duk inda aka samu jagoranci wanda yake da gaskiya da rikon amana to al'umma ga baki ɗaya za ta kasance mai gaskiya da rikon amana saboda haka ya kamata shugabanninmu kad a dinga samun su da irin labarin da ake samu yanzu sun shiga amana ta al'umma kuma sun sace kuɗin al'umma ga baki ɗaya sun je sun ɓoye an bar mutane a cikin wahala babu karatu babu aiki babu tarbiyya su kuma shugabanni sun sace kuɗi da su da 'ya'yansu kullum mutane suna kuka su ce shugabanni sun sace kuɗi idan rashin lafiya ya same su saboda suna da kuɗin al'umma sun ɗebi iyalinsu sun tafi ƙasashen waje neman magani abin da yake da alaƙa da makaranta sun lalata makarantu da suke gida ba a biyan malamai albashi mai inganci ba a yi wa malamai tarbiyya domin su kara inganta iliminsu saboda haka ilimi ya lalace a inda mutum ke shugabanci saboda haka shi kuma tun da ya lalata ilimi sai ya ɗauki nasu 'ya'yan sai ya kai su wata ƙasa ko ya kai su wani gari ko kuma ya kai su makarantar da ake biyan kuɗi wacce in ka je za ka tara duk abubuwan nan da babu a makarantun al'umma su a can akwai saboda haka sai ya ɗauki 'ya'yansa ya je ya kai su ya biya musu kuɗi to wannan gaskiya ba tsari ba ne na amana ba kuma tsari ba ne na gaskiya wanda yake direwa duk inda aka waye gari aka ce mutane ba su ci abinci ba to shugaba ma bai ci abinci ba mutanen al'ummarka ba su yi bacci ba kai ma ba kai bacci ba mutanen al'ummarka sun ci abinci to kai ma ka ci abinci tare da su ko kuma kai ne na ƙarshe a cikin waɗanda suka ci abinci wajibi ne shugabanni su dage su daure su ga cewa gaskiya da rikon amana yana musu jagoranci abu na gaba shine ne um, a yi kokari a yawaita sadar da bayanai akan matsaloli da suka dami al'umma ta kafafen yada labarai da isar da sakonni ga mutane saboda a kauce aikata abubuwan da za su cutar da mutane duk lokacin da aka samu wata matsala to wajibi ne shugabanni su tashi tsaye su yi wa al'umma bayani kada a bar mutane a cikin matsaloli kuma ba su da bayani akan matsaloli har sai waɗannan matsaloli sun zo sun kasance musu halaka alhaki ne da nauyi a kan shugaba tun daga kan mai unguwa duk wata annoba da ta shigo unguwarsa duk wani labari da aka samu mara amfani to wajibi ne mai unguwa ya tafi inda aka saba ganawa da mutane a yi musu bayani idan mai unguwa yana da bayani ga al'umarsa akan wani al'amari da hukuma take so ta zo ta a al'umarsa shi ne yake da alhaki ya tara mutanen sai musu bayani ko a masallaci ko a wata makaranta da aka saba taruwa to wajibi ne mai unguwa ya tara su ya musu bayani a da can kamar yadda aka sani eh, lokacin da babu kaya na alatu na yada labarai an san cewa ana tura mutum ne mai sanarwa ta musamman ya je ya kuwa kuwa ga jama'a ya ce sarki ya gaishe ku yana fata kuna lafiya to ranar kaza akwai taro a wurin sarki a fada ko kuma mai unguwa ya gaishe ku ranar kaza a fadar mai unguwa akwai taro za a zo a saurari waɗansu sababbin bayanai masu mahimmanci haka ake yi a da saboda alhaki na bayani duk wani abu da ya taso wanda ake ganin cewa mutane suna buƙatar bayani to ya kamata ne a yi musu to yanzu akwai kafafen yada labarai akwai rediyo akwai talbijin akwai jarida yanzu ma ga waya a hannu duk wani labari da ake so ya ishi mutane daga shugabanni cikin minti goma sha biyar ya isa to saboda haka ya kamata shugabanni masu hukunci su kirkiro hanyoyi da za su dinga bayani akan dokoki da kuma sababbin al'amura waɗanda za su taimaka rayuwar mutane sannan ya kamata um, su shugabanni waɗanda allah ya ɗora musu nauyi su daina kyamar ganawa da mutane duk lokacin da aka wayi gari an baka mai unguwa ko an naɗa ka a matsayin dagaci ko kuma kai ne hakimi na al'umma ga baki ɗaya a ce ka suna son ganawa da kai kai kuma ka ce baka son ganawa da su gaskiya wannan zalunci ne sai dai idan aka wayi gari ka ware lokaci da mutanenka za su gan ka, kuma ka sanar da mutane akan cewa in aka zo lokaci kaza ba za a same ka ba saboda kana wasu hidimomi na iyali ko kuma hidimomi na rayuwarka to wajibi ne su kuma mutane a yi musu tarbiyya su dinga kyautata irin waɗannan abubuwa da aka saka a matsayin dokoki idan hakimi ya ce idan aka zo bayan la'asar ba za a same shi ba to a yi ƙoƙari a ga cewa an kyautata masa zato kuma an yi biyayya ga wannan ka'ida da ya saka idan ya ce za a gan shi daga ranar litinin zuwa ranar juma'a to a yi kokari a ga cewa kar a zo neman sa ranar asabar ko ranar lahadi idan kuma larura ta saka sai an neme shi to shi kuma hakimi ko mai unguwa ko dagaci ya fahimci larura ya saurari mutanensa haka annabawa haka sahabe na annabi sallallahu alaihi wasallam suka rayu su a buɗe suke manya-manyan shugabanni magabata haka suke dinga rayuwa awa 24 duk wata matsala da ta taso wa al'umma idan su abu ɗaya yake hankalinsu a kwance yake su tashi je su ga cewa sun hallale matsaloli na al'umma to ya kamata mu ma a wannan zamani da muke ciki shugabanninmu su saki jiki attajiranmu da suke unguwanni su saki jiki su kasance suna ganawa da talakawansu suna zance da talakawansu ana fahimtar juna amma in ba a haka abin da zai kasance yana wanzuwa tsakaninmu sai zage-zage ka fito daga gidanka ka shiga motar ka za ka neman abinci talakawa makwabtanka suna zagin ka ka dawo daga gida za ka shiga iyalinka talakawa suna zagin ka maimakon su yi maka sallama kuma su yi maka barka da zuwa a lokacin tafiya maimakon su ce a dawo lafiya zagi suke yi wannan duk alamu ne na cewa ba a zaman lafiya tsakanin shugabanni shi ma attajiri shugaba ne mai ilimi shugaba ne mai unguwa da dagaci da hakimi su aka nada amma duk waɗannan mutanen masu hukunci ne saboda haka ya kamata a dage a ga cewa ana saurara juna in mutum ya zo maka da matsala ka saurare shi ka koya ka ba shi dama ya faɗi abin da yake bukata a gurinka in yana bukatar kuɗi ko taimako a gurinka in kana da shi ka yi masa in baka da shi ka yi masa nasiha ka ɗora shi akan turba da za ta hana shi zaman banza to idan aka samu ana haka a cikin al'umma to insha Allahu al'umma ga baki ɗaya za ta kasance ta samu wato zaman lafiya da ladabi amma in aka wayi gari wato shugabanni ba sa son ganawa da waɗanda suke wa shugabanci to wallahi tashin hankali ne kaɗai zai dinga wanzuwa tsakaninsu kamar misali ka tafi ofisoshi na shugabannin ƙananan hukumomi a lokacin mulkin siyasa za ka je ka tarar gabaki ɗaya ba sa nan idan ma suna nan 'yan tsiraru ne suke zaune a su amma shi shugaban da yake shi ne gwamna na karamar hukuma yana da mutane wajen miliyan biyu ko miliyan uku amma za ka zo ka tarar cewa baya nan ya yi tafiyarsa ya ɓuya baya so mutane kwata-kwata su zo inda yake saboda baya so mutane su kawo mishi matsala amma lokacin da yake neman ya zama shugabansu kuma dare da rana yana tare da su duk lokacin da mutane ba su da lokaci shi yana da lokaci zai bi su har gida ya ce ya zo ne yana neman su ba shi goyon baya domin ya yi musu shugabanci ya zo ne su ba shi goyon baya zai tabbatar da cewa ya ilmantar da 'ya'yansu zai tabbatar da cewa ya wadatar da su da abubuwan da za su inganta lafiya zai tabbatar da cewa ya ba yara sana'a zai tabbatar da cewa ya kare zaman lafiya ya kare musu security ya tabbatar da cewa babu wani abu da zai cutar da su zai zagaya al'umma zai yi rantse zai ɗauki kuɗi zai bayar amma da zarar al'umma sun amince da abin da ya faɗa sun yadda da shi sun tafi akwatin zaɓe sun kaɗa masa ƙuri'a saboda alkawarin da ya musu to kuma idan aka yi kwana bakwai in suka je ofis sai a ce bayana mara lafiya ya je nan taimako ciyaman nan. wanda ke da matsala na karatu ya je gurin ciyama an ce ciyaman bayana in ka yi sa'a ka same shi duk wasu matsaloli na duniyan nan zai ɗauko ya gaya maka to gaskiya wannan cin amana ne bai kamata shugabanni su kasance haka ba duk inda shugaba yake da gaskiyarsa ake ganin shi duk abin da zai hana zai hana ka saɓani da mutane ka rungume shi duk abin da zai kawo maka saɓani da rashin fahimta da mutane ka guje shi saboda za ka dawo wa mutanen nan bayan ka kare mulkin da kake yi rashin saduwa tsakanin shugabanni da mutanensu shi ke haddasa matsaloli da dama idan ba ka da kuɗi a ofishinka da kake aiki ka gana da mutanenka ka gaya musu kana da kansiloli kansilolinka amfaninsu suna da kusanci da unguwanni da mazaɓu ka gaya musu abin da karamar hukuma ce ki kansiloli su masu je su sadu da mutanensu su yi musu bayani akan abin da ya shafi al'ummar karamar hukuma amma idan shugabanni ya kasance suna gudu ba sa ba da dama mutanensu su zo su tattauna da su na farko dai sun ci amanar alkawari da suka yi na biyu sun zalunci al'ummarsu an ba su kuɗi an ba su kayan aikin da za su yi musu aiki sun kisi su musu aiki sannan na uku kuma za su haddasa fitina a cikin al'umma saboda haka wajibi ne a yi ƙoƙari duk wani abu da yake da alaƙa da ganawa da da waɗanda ake wa hukunci a tabbatar da cewa an yi musu adalci in sun zo suna bukatar su gana da shugabanni to shugabanni su ba su dama a gana da su su gaya musu gaskiya su yi wasa da dariya kuma su taimaka musu a lokacin da suke bukatar taimako duk lokacin da ba su da abin taimakawa kuma su yi musu bayani ta haka za a samu zaman lafiya da fahimta tsakanin shugabanni da kuma waɗanda ake wa mulki allah ubangiji ya ya ba mu adalci a cikin zuciyarmu allah maɗaukakin sarki ya taimaki shugabanninmu tun daga kan mai unguwa har zuwa ƙaramar hukuma da gwamnoni allah ya ba su damar yin adalci ga jama'a su gabaki ɗaya wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ha ha ha ha ha.